dan faran da hama kana ga a bada su bai kai ta ja su ya wani da kudin ba ta sarar tana ta mama da na wani da wani da a cikin kudi ya ga kowa ya kudin delegate ne ana da ta ka kowa da ya wallahi a rana ya kasa rolling rolling rolling rolling rolling shiru da abin kida kan kina ta kallanta kila da yanka kina ta kallanta kina ido da kawo bayan mu illallah shigo Thank you.

Nanka. No yanka. Action. Mimita. Allah in na wannan yake kawo su ko rola go yara da ruwa ma sai a ko yara ita yara take yi kun buga na sai a cikin a chocolate wannan vitamin din suke shan yau vitamin din ai ba ta shan kana da shi ta akwai expirio akwai ventilation Allah ku zo aiki ba ku da ta sha fitar da